بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته درس مع البركة درسا دمكي جدا بياني أكل الكتاب منهاج المسلم منهاج المسلم وان الشيخ أبو بكر جابر الجزائري لك littafi ne wanda ya kunshi aƙidu da kuma na dubba da biyu da kuma ibadoci da kuma mu'amaloli na yau da kullum a wannan rana ta ashirin ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da daya wanda ya daidai da ranar sha nawa sha biyar kenan da watan juma'a da ula shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku a wannan darasi wanda shi ne darasi na arba'in da tara ko za zama fasali na shida bayan dogon zango da muka dauka yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi daga fasali na bakwai adabul ukhuwati fillah wal hubbu wal hubbu fi بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله الفصل السابع آداب الأخوة آداب الأخوة في الله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى المسلم بحكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إذا أحب إلا في الله ولا ولا يبغض إذا أبغض إلا في الله ولأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله ولا يكره إلا ما يكره الله ورسوله فهو إذا بحب الله ورسوله يحب ما يبغض ودليله في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان نعم أنا أقول ما لم يكن المسلم بحكم إيمانه بالله لا يحب إلا إذا أحب لله كيا abin da ake so mumini shine idan zai so wani to ya so shi dan Allah wala yi burudu idza sannan kuma ana son mumini idan zai ci wani to ya ƙi shi saboda Allah haka ake so yi ya zama wani wula la yuhibbu illa ma yuhibbu Allah wa rasuluhu saboda shi mumini ai ba zai so wani abu ba sai abin da Allah da manzon sa suke so wala ya kawo illa ma yakrahu Allah wa rasuluhu ba zai yi wani abu kuma sai abin da Allah da manzon sa suke so fa huwa idan yuhibbu fa huwa idan bi hubbi Allah wa rasuluhu shi zai so ne da san Allah wa bizu kutu shi ma yi kuma zai ida abin da Allah baya so da manzon dalili kan haka shine faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmala iman wanda ya so dan Allah ya kuma kidan Allah ya bayar saboda Allah ya hana saboda Allah to ya cika imanin ana dai abin da ake so shine mumini ya zamanto ya gabatar da san Allah akan abin da yake so in ka samu wani wanda ba musulmi ba kana son shi amma ko shi ba a kauna Allah to bai halatta kai ka so shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa suratul ma'ida ya yi ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara a ba'dhum auliya ba ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku riƙi yahudu da nasara a matsayin masoya su sashin su yana son sashi Allah ya ce wa man ya tawallahu minkum fa innahu minkum duk wanda ya so shi a cikin ya so su a cikin ku to yana cikin su Allah ya ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa suratu al-imran Allah ya ce kada mu ne su riƙi kafirai a matsayin masoya amma in kun ji tsoron wani sharri su za ku yi saboda haka ba a son ka riƙi kafiri a matsayin masoya, amma kuma akwai bambanci tsakanin soyayya da kuma mu'amala ya halatta mutum ya yi mu'amala da kafiri idan ya zamanto ba kafiri ba ne wanda yake akwai yaƙi a tsakaninsu Allah yana cewa suratul mumtahana ko mumtahina la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah baya hana ku mu'amala da kyautata ga waɗannan ba su yaƙe ku ba su fitar da ku daga gidajen ku saboda haka yana da kyau musulmi ya bambanta tsakanin wannan da yawa daga cikin musibin da muke samu ne idan mutum ya zamanto cewa ya kusanto da arna ya suka zama su ne suke masa hidima su ne suka masa hidima yanzu kaga da arna suka samu wasu daga cikin suka zauna a madina a cikin sa aka samu wani ya kashe sai na'uma a bololo a talmajosi duk da shi ba ɗa bane bawa ne na mugira bin uba so galibi za ka samu cewa arna duk iya yadda kuke da su to za ka ga soyayyar da kuke maka soyayya ce ta bai a suratul tauba la na fi mu'minin illa wala zimma a gani saboda haka suna maka faran-faran ne a baki shi akwai abin bakin ciki sosai ka ga mutum musulmi babba amma kuma ka ga kiyan shi ne wannan yana daga cikin manya-manyan musu iya raka musulmin da zai ɗauka sai ka ga kiyan shi ya zama a to amma kuma dole gaskiya idan an bugi jaki dole a bugi ta wasu lokutan za a ga da yawa arnan sun fi musulman amana wannan yana daga cikin abubuwan da yake rudar wasu daga cikin mutanenmu amma dai in ka bincika za ka samu mai amana na tuna lokacin muna ƙanana akwai wani arni ke zo zari wani zauna bude buɗe shago sunan salamus duk masu sai da kaya a zari a lokacin da ya ba ni cika burin shi kasan mata ba sa raina abu koyaye to daga zara ko abu za a siya za a ce kuke shagon layi saboda duk ba wanda yake cika mudinsa so za ka ga da yawa ta fuska amana da ta fuska rashin kere wasu ko koda suna ka a zuciya domin su yi kokari suka cewa sun rike matsayin da suke kai sai ka ga sun kiyaye wannan amma mu musulman mu wasu da yawa za a ga cin dare ɗaya ciki saboda haka yana so kawai yadda mai gidan shi yake mai kudi shi ma bari kawai ya cewa ya zama wani abu ko musamman yanzu yadda ake kidinafin din da ake kashe mutane sa wasu da yawa da su ake hada baki waɗanda suka san su saboda haka yana da kyau mumini kayyar wanda ba mumini ba a matsayin abokin shawara ko mai taimaka masa Allah ya ce a suratu Ali Imran ko la tattafizu bi tsanatan min duni kada ku riki counsel daga wasu ku da Allah ya ce la ya'aluna kum khabala wa juma'an ba ka taƙaita fa wajen abin da za su cutar da wa juma'an to kuma suna fatan ma ina ma da za ku sha wahala. a iya malam ce na lalaza sau da haka na ya ce duk wanda ya so dan Allah ya idan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to ya cika imani shine fakari ta kuma na imani wa bina'an ala hada فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويواليهم وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله عن أمر الله ورسوله يبغضهم ويعاديهم بيد أن هذا غير غير مانع للمسلم أن أن يتخذ إخوانا أصدقاء في الله تعالى يخصهم بمزيد محبة محبة ووداد إذ رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في اتخاذ مثل هؤلاء الإخوان والأصدقاء بقوله المؤمن إلف معلوم ولا خير في من لا يعلم في من لا يعلم ولا يؤلف wa qawli inna haulal arshi manabira nur alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wala shuhada يقبلهم النبيون والشهداء فقالوا يا رسول الله صفهم لنا فقال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول حفت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحفت محبتي للذين يتناصرون من أجلي أنا دك سويا ga Allah da shi saboda Allah yana daga cikin alamar cikar imani shine yace Allah subhanahu taala yana san waɗanda suke san suke soyayya saboda shi ya ka hadisi a nan sassaran daga ciki akwai hadisin almu'minu ilfin ma'aluf ana a wani abu ne wanda ake sabawa da shi yake kuma haɗuwa da ɗan uwansa wala khaira fi man la ya'laf wa la babu alkhairi ga wanda baya haɗuwa da ɗan uwansa shi wasu abubuwan yi wa qawlihi da kuma fadin inna hawla al-arshi manabirun nur a gefen al'arsha akwai wasu mumbarai na haske hmm. alaiha komun su nur akwai wasu mutane a kan gurin waɗanda a kayan da suka sa haske ne wawujuhum nur sannan fuskokinsu ma haske ne Lai su bi an biya wala shuhada su ba annaba ba ne su kuma ba hmm. shahidai ba ne yanzu biyu na wa shuhada annabawa da shahidai suna musu farahar sada mana suna fatan su samu irin wannan halin da suke ciki qalu ya rasulullah sifhum lana sai suka ce ya manzo Allah to ka siffanta mana suwaye waɗannan mutane qala sai ce al na fillah su ne waɗanda suke soyayya saboda Allah su na filla da kuma waɗanda suke ah, zama da juna saboda Allah na kana zaune da mutum ne saboda yana san Allah wani zawiru mutazawiruna fillah da kuma waɗanda suke ziyartar juna saboda Allah da fada nan sun salam cewa inna Allah ta'ala kula Allah yana cewa wani shi ake ce mai hadisun kudin Allah yana cewa habbat ne ta zawaru yatazawaruna min ajli أوكي حقت محبتي للذين يتزاومون من أجلي معنا سويا تاتا تبت جون لتيجي زيارة وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي سنة سوية تاتا تبت جون لتيجي في مسجدين يا كبودين نعم قولي نعم وقولي تبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله قد اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسد وجمال فقال إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له ملكا فقال أين تريد قال أريد أن أزور أخي فلانا فقال لحاجة لك عنده قال لا قال لقرابة بينك وبينه قال لا قال فبني فبنعمة لك عنده قال لا قال فبما قال أحبه في الله قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لمحبك إياه وقد أوجب لك الجنة da kuma hadisin cewa akwai mutum bakwai waɗanda Allah yake musu inuwa ranar da ba wata inuwa sai inuwa ta sanar sassanin ya bayi bayanin su na ɗaya akwai imamun adil na ɗaya akwai imamun adil ma'ana shugaba wanda yake adali na biyu shine shabun na shafi ibadatillah mutumin da ya taso akan a ah, bautar Allah subhanahu wa ta'ala wani ba da da ya taso bai taba karkacewa ba wa rajulun qalbuhu muhallaqun bil masjid da kuma wanda ya taso zuciyarsa tana rataye da masallaci idan kharaja minhu hatta yauda ila in ya fita baya jin daɗi har sai ya koma masallaci ورجلان ku sama الله فاجتمع على ذلك وتفرقا عليه da kuma mutum biyu waɗanda suka yi soyayya saboda Allah suka haɗa kan haka wata farraka alai kuma suka rabu a kan to rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina da kuma wanda yayi suna ni akan Allah subhanahu wa ta'ala sai kawai yayi kuka sai kawai yayi kuka kaga wannan yana daga cikin alamomin da suke nuna imani yana daga cikin abubuwan da suke nuna imani shi abubuwan da ba na mantawa shi ne wata rana mun yi sallah a harami sai eh, shir hussein dr hussein ali shir ya yi kuka ya yi kuka sai muka fito da wani wani babban mutum mai kuɗi ana sai ce me sa suke kuka a sallah ne sai na ce ai tsoron allah ne tun yi sa ba za a hana su ba ce masa to ai suma ma ba lokacin da kufan yake zuwa ba ce mu umu kuma dana su ba su wala babban mutum ne duk kusan nan kusan shi so ne ta mai bayani mun fito daga haramu kusan ne ta mai bayani amma shi fa bai gamsu ba har muka rabu yana gani ya kamata a hara su kukan nan kuma ba su je na ba hukuma ta tsoron Allah ne yawanci yana zuwa ne mutum ba ma ya sani ba ya sani gaskiya eh. saboda haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna falala da kuma ah, jin daɗi da sauransu kuma yana nuna cewa zuciyar mutum ta kai gane yana nuna zuciyar mutum ta kai so akwai wata mace da mijinta yake takura mata ba ta jin daɗi da sauransu to wata rana da aka sa wani malami yana karatu sai ta ga mijin nata yana kuka wannan ya tafi ta ji daɗi saboda tana ganin insha Allah ta'ala kama hanyar samun gyaruwa ne bayan an gaba wa'azin take cewa da shi ta ji daɗi ta ga ya ji wa'azi yana ta kuka sai ce ai shi ba wa'azin ba ne ya shi kuka shi yemin malamin ne ya mai kama da yemin wani shi da ya bata to shi ne abin da ya bashi ya sa shi ne kuka saboda ya tuna shi to kaga ita abin da ta fahimta ya sa har wannan magana saboda ita tana ganin hanya ce insha Allah da za ta sa ke gyaru su galibi hanya ce da take nuna zuciyar mutum ta kare shi sa Allah har ya yi kirista ya bambanta su da yahudawa a cikin suratul ah, المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الماء in suka ji abin da aka saukar sai su dinga kuka yanzu kaga da gashi tun kafin ya musulunta lokacin da ya je da sahabai suka yi gira zuwa habasha sai ya zamanto ƙwarai shawa sun da kyaututtuka akan a dawo da su saboda su ci gaba da cutar da su ta haka ko da aka je na jashi ya ce a shigo da su su yi bayani saboda sun ce masa waɗannan mutane da suka yi hijira sun bar addinin iyayen su kuma su addinin saboda haka sai ja'afar ya tashi ya yi bayanai masu jan hankali ta haka bayan ya yi bayanai masu jan hankali sai ya zamanto cewa an ce ya ɗan gutsura wani abu daga cikin abin da aka sauka wa annabi sai karanta surat maryam saboda haka sai da najashi ya kama kuka har ya zamanto cewa gemun sa kaga alama ce da take nuna imani haka daga baya musulmi alam yake cewa wa rajulun da atu imra'atun za ta jamalin ذات حسد وجمال فقال إني أخاف الله تعالى da mutumin da mace mai kyau mai nasaba ta kira shi da da yake ce na jin tsoron Allah wannan ma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke nuna girma da kuma darajar mutum saboda ba kowa ne zai iya kaucewa irin waɗannan abubuwan ba ba kowa ne za a kira shi zuwa ga waɗannan abubuwan ya kauce musu ba shi sa aka haɗa guda biyu za ta hasabin mai daraja ya sarki da gwamna ai shugaban ƙasa ku jamalin kuma kyakkyawa sai ce wa rajulun ta saddaka bi ta fa akfaha da wanne ya sadaka ya ɓoye ta har ya zama hagunsa ba ta san abin da damar su cewa wannan gaskiya mutane da yawa suna yi musamman a saudiya mun ga irin wannan da yawa mutum zai yi kofar gidanka ya ajiye wani abu sai cikin dare irin wajen hudun dare tun da su ba su da na da wajen hudun dare zai zo ya ajiye sai ka fito sallah ba sai ka gani ba ya so ba ba ya so asilan ka san wani ina tuna a shekarar 2005 in je daura riyadh wani mutum ya zo ya ce mana akwai wani mutum mai kuɗi ta ce kowa a cikin mai rubuto da tafi uku da yake su a cikin komai girman su kawai kowa ya zaɓi da tafi uku ya rubuta rubuta ko inda suka rubuta ma wani mai mujallabi sha biyar haka kowa da ya rubuta biyu yawan mu idan aka ce masa kala biyu biyu a cikin ukun nan da ya rubuta a cikin ukun da ya faɗa aka zaɓa aka ce masa guda biyu haka ina tunani da cikin littattafan da na rubuta akwai tafsirin ibn jarir dabari eh, shi ne tafsiri mafi girma a cikin tafsirin to bayan ya tsaya mana kowa an kawo masa Kuma muka ce muna so mu gai shi mu mai godiya baya bukata a gai shi su dama asalin wani ya wakilta amma da za a ga da yawa wasu cutar ne alal da haka na yi shi shi wata rana ta je wajen wani mai kuɗi neman taimako sai ce masu ya a na ga kun zo neman taimako ba ku zo da zai jarida sai yara da ba ku taimako ba a yin da <laughs> <laughs> eh, to nan da aka ce hatta la ta alama shimaluhu ma mu yaminuhu mubalaga ne wajen koyewa hmm. saboda kaga hannayen mutum a duk tare da a cikin shi hmm. to amma don ya nuna koyewa hmm. amma kamar yadda suke cewa zakka a lokuta da yawa ana so in zai yi mutum ya bayyana saboda ya fita daga zargin mutane yawa ba da mutum ya bayyana musamman zakka سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يقول بين الصدقات ماذا المال؟ هل أنت صدقة كوما يا شيخ؟ أتذكر wa qawluhu da fadin sa inna rajulan zara akhan lahu fillah wani mutum ya ziyarci wani dan uwan saboda Allah fa arsala Allahu lahu malakan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sai ajiye mai wani mala'ika ana wani mala'ika ya yi dakon shi ƙala aina sai ce mai ina za ka zuwa ina so yarci dan na wane fa kala li hajatin laka indahu saboda bukatar da kuke da ita a wajen shi qala la sai ce sai ce li qarabatin bainaka wa bainahu akwai wani kusanci ne tsakanin ku la kala fa bi ni'matin laka indahu akwai wata ni'ima ne wani abu da kake so ka samu a wajen shi na abin duniya qala la qala fa bi kala yasa qala uhibbu la ina sai saboda Allah ne قال فإن الله أرسلني إليك وأخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة فزي ما تشوى الله سبحانه وتعالى هنا سنك Allah ne turo ne zai amma yana son ka saboda kai ma kana son wannan saboda shi da haka ya tabbatar maka da aljanna wato shi Allah subhanahu wa ta'ala yana hidimta wa mutum ne gwargwadon yadda kake idan masa kake kula da shi shi yasa waɗannan fitintunu da bala'o'i da muka shiga ciki da kidnapping da matsalolin tsaro da abubuwa wallahi wallahi ba hanyar da za mu bi da in muka tuba zuwa ga Allah muka koma zuwa gare shi tunan ne kawai babban dalilin da zai samu su yi sau wallahi yanzu idan na muku tariyar kwana goma sha ɗaya kawai da suka wuce na muku tariyar kwana goma sha ɗaya da suka wuce ranar alamis wancan yau kwanan sha ɗaya muka yi lacca a tudun zuwa mun gama lacca a rubutu tambayoyi sai wata ta turo mana tambaya ce yayana yana zane da matar babana ka bani shawara nan zariya wallahi ta rubuto kanta su bayan mun kammala lakcar da muka yi a cikin tudun jikumar alamis kenan ranar asabar na je katsina na gabatar da takarda a kan abubuwan da suke lalata abu saboda haka sai muna magana irin matsalolin da sauran suna watayya da suke faruwa da zamantakewa sai wata dattijuwa alama tana cikin kansilan irin masu ba da shawarwarin nan sai take ce mun in wani karatu wata mace take ce mata wala akwai abubuwa da za ta faɗa mata ɗaya za ta iya faɗa mata don ta bata shawara ɗayan ba zai faɗi ba ta ce sai da ta takura mata tukunna sannan sai take gaya mata cewa a mijinta ya kwanta da ita ya kwanta da yanta akwai kuma ɗanta shi ma ya kwanta da ita ya kwanta da ɓangushi wani haka na kenan na? ko komi ba kowanne ne suke haka to bayan na gama da katsina ranar lahadi na tafi gwanji ko kwana takwas kenan so shi ma mun je mun yi lakta kan tarbiyya sauransu suka zo suka same yin shi ma abin da yake faruwa a can wata mace tsohuwa fa kullum idan ta kwanta sai ta ga alamar kama an sadi da shi tana ɓoyewa dai har ta gaji sai ta je ta samu kawarta sai take gaya mata sai kawar ta ce mata ke da waye a gidan ta ce wala ita daga ita sai ɗanta babban su biyu ne kawai a gidan ta sau da haka sai ta ce to kin ga dai ba za a yi yanzu ba inda ɗan ke amma yana kawo miki abinci da abin sha kina ci ta ce ta ce to in ya kawo miki gobe kai idan ba ta ci ba kawai ta kwanta ta yi likimo kawai ce ta ga yaron ya shigo haihuwa uwar shi ta riƙe hannun ta ci damawa na kai ne ta ci a asiri ne aka ba shi cewa in dai bai tsari da ma da yi zina da mahaifiyar su kaza ba yi kuɗi ba wannan kaga ita da ke ba ku duka a cikin kwana sha ɗayan nan suka fara duka cikin al'ummar mu to malam ya za a yi a ce fitintunu su karanci a cikin ta ina wallahi ni ban san iya matan auren da suka mun waya suka ce mun sun yi gina ba kira na za su ce a ya za a yi a ba su shawara sun yi gina da auren su ba ba wai gawarawa ba saboda haka galibi Allah subhanahu wa ta'ala yana yin mu'amala da mutane gwargwadon yadda suke mu'amala da shi gwargwadon yadda suke keta dokokinsu gwargwadon yadda Allah zai wasu hukuma kaga abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada ko a cikin uh, uh, suratul zukhruf ne ko Allah subhanahu wa ta'ala yace alamma asafuna taqamna minhum lokacin da suka fuka samu in ta amna minu mu ma sai muka musu uku ba shi ne dalilin da ya sa da muka yi ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kama na canji ya kama na canji sai ya zamanto mutane da yawa suna ganin gara jiya da yau da yawa aƙalla ko baka faɗa a komai ba za ka faɗa a abubuwa guda biyu na farko a tsaro a nozuwe wannan ittifaƙan gara jiya da yau a tsaro a nozuwe sannan kuma da ɓangaren kayan masarufi yanzu taliya ta buwa wacce talaka suka fi ci a farkon januwari dubu uku ci na yanzu ta kai dubu biyar da ɗari shida a farkon januwari ɗari da hamsin ɗari da sittin haka ake sai da ƙwaya ɗaya yanzu kuma ɗari uku ka gani to wala a januwari ɗari da sittin ci in kuma ka ji za ka so katan ma dubu uku to kaga irin waɗannan fakinkire da matsalolin ta yaya kowa a cikin mu kusan kowa a cikin mu azzalimi to ya ma a samu cin nasara za ga kusan kowa an kaga da yi musu yan kaɗan ne an kaga da ya zalunci ba bai samu dama ba to ya za a yi malam mu samu ci gaba a rayuwa yanzu duk waɗannan da kaga muna karantawa duka za ka ji sun so Allah ya so su ta haka wanda yake kin Allah Allah zai ki shi so gwargwadon yadda ka kusanci Allah gwargwadon yadda ka bauta masa gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ka ba shi mahimmanci gwargwadon haka ya yadda ne ma shine ma'anar abin da Annabi mai zai gaya Abdullahi dan Abbas yadda nawa ya kashi hadisi na goma sha tara ifa billaha ya hafarta ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye in baka kiyaye shi ba kiyaye wa man yattaqi Allah yaj'al lahu wanda ya ji tsoron Allah zai samu mafita wanda bai ji Allah ba zai samu mai mafita ba so kaga Allah yana yin bayis ba ta ne Sheikh Zarban mara gani wasu da yawa suke sai shi su malaman Saudiya da suke zuwa nan su wa yace mana yake cewa da wasu ɗalibai akwai wani makusancin shi makusance ta yi saboda haka sai wani mugu ya ɗauke shi ya dauji zai cutar da shi ya kai shi daujin yana shirin zai cutar da shi kawai sai ga wani katon soso sai zo ya kama da wannan mutum mugu a ƙara jin labarin idan kuka karanta mukaddimar da muka yi a shirin halari na hausa akwai wata iska da muka kawo ga cewa wani mutum ne yana cikin jirgin ruwa kawai sai jirgin ruwa ne harbar da su ya harbar da su kawai sai suka faɗi so da suka faɗi sai ya harbar da su kawai sai suka yi sai ya faɗa wa shi so da ya fada ruwa sai ya kai shi wani tsibiri sai ga wata mace ya ga wata mace kawai da ya ga matar ita ma ruwa ya wance kalar da ita nan kawai sai ya kai hannu yana so ya taɓa ta ya ba mala yanzu muna irin wannan yanayi da muke neman gudunmawa a wajen allah yanzu shi ne za ka irin wannan aika-aika kawai can ga wani katotan kifi kawai sai ya haɗiya mutumin ita kuma wannan matar da ta yi wannan dattakon ta tsoron allah kawai sai suka ga can sai ga wani jirgin ruwa wani kwale-kwale ya zo kawai ya tsaya sai sai suka ce ta shigo sai ta shiga ita ga yaron da wanda ruwa ya raba tsakanin su wancan kalar da wancan jini kalar da wancan can ta gan shi a cikin kwale-kwale sai take tambayar take tambayar su ina kuka samu wannan yara daga ce Allah a wani waje muka gan shi muka ji wata murya tana cewa ko ku ɗauke wannan yaron saka shi a jirgin ku ko kuma in halakar da ku ko duka suka ce shi ne dalilin da ya sa suka ɗauko shi ko ba san daga ina muryar take ba su za ka yi mamakin yadda Allah ta fara na uwar halaye kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa suratul hajj inna Allah yudafi'u anil na amanu Allah yana ba da kariya ga waɗanda su kai imani ne shi su shi duk mutumin da yake biyayya ga Allah to zai yi ya ga ya taɗi ko da wani abin ya same shi na bala'o'i sai yi jarabawa amma biya ka ga mutumin da yake biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi don haka shi yasa yana da tsananin amfani kowa ke iya bakin kokarin ke gaya wannan kuma wallahi waɗannan bala'o'in da muke ciki babban abu shi ne mu dage da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wasu da yawa daga cikin shubuhar da take damun su kuma suke mamaki to ai kasashen kafirai kafircin da suke yi ya fi mu zunuban da muke aikatawa to me yasa su suke wannan malai haka ne ko wasu da yawa suna fada ko idan aka kawo wannan matsala amsar ba ta da wahala idan yanzu akwai misali kafin a zo ayoyin ƙur'ani yanzu idan kana da ɗa kaya guda biyu ɗaya ya kan gari gaba ɗaya ya kan gari ɗaya kuma yana maka biyayya amma kuma yana ɗan saba maka wane ne ya ka wayo waye za ka fi yi wa hukuma saboda ya dawo sai wanda yake da sauran shi amma mutumin da ya kan gari ka riga ka fi da rai da shi ba za ka damu da shi amma mutumin da ya zamanto da ɗan sauran shi kaga akwai alamar ya gyara shi za su yi ba sannan na biyu shine galibi idan mutum ya zamanto ya zama har ne ya fita daga hanyar Allah to Allah yana yalwata masa Allah ya faɗi wannan a gurare da yawa a cikin Qur'ani a anam falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay lokacin da suka manta duka wa'azin da muka yi musu Allah ya ce fatahana alaihim abuwa ba kulli shay sai muka buɗa musu komai da komai komai da komai muka buɗa musu gaba ko muka halaka sannan sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul uh, سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba da fassarar wannan kayar da makamanciyarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflih Allah yana yin talala ne kamar take ga azzalimi ta yi za a kaga daga baya kuma ya kama shi ne ya kuce mu yanzu waɗannan abubuwan da allah subhanahu wata ta'ala yake jarabar mu na masu allah yana mana ne don mu wasu za su mutu a cikin ma irin waɗannan musibu ta yiwu idan sun dogara ga allah subhanahu wata ta'ala cikakken dogaro zai iya zama musu kafara su kuwa na dama kwata-kwata ba su da rabar lahira na ga shi an ka zauna hatta irin ciwo da masassara da ciwon kai kamar yadda mutane ta yawa suke fada yadda za a ga musulmi yana yawan yi to ya ka ga wanda mai imani da Allah ba yana yawan yi da shi musulmi zai iya zama masa ɗaukakar daraja shi kuma wannan gaba ɗaya babu rabon lahiran gaba ɗaya da haka sai a wannan ɗinsa da yawa kuma su arna an sun yi alkhairai a nan za a saka musu to yana daga cikin da yasa suka fi mu jin daɗi a nan za a saka musu da a can wuta ce gaba ɗaya kalibi na fiya abada Allah ya ba mu da نعم وشروط هذه الأخوة أن تكون لله وفي الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية بالكلية ويكون الباعث عليها الإيمان بالله نعم. لا غير ما أنا ما أنا إذا يتأسوا أن أنا يتسبوا الله باوني دليل باوني دليل dan Allah wani ya ce mu wannan shi ne halin mu kafin sun shi tsakani saboda lokacin yana da kuɗi abokansa suna zuwa a ci abinci a shashayi sai da kuɗin suka tsare kuma sai suka daina zuwa to kaga wannan ba abota ba ce ta saboda Allah yawwa in dai ya zamanto cewa wanda kuke tare da shi za ka nuna masa soyayya lokacin da yake da wata dama idan dama kuma ta wuce kai ma ka kauce wannan ba yawa ba ce adabuwa, آدابها an أن يكون akan a أولا عاقلا لأنه لا خير في أخوة الأحمق وصحبته إذ قد يضر الأحمق الأحمق الجاهل min haifu yuridu an yamfa na dukkan soyayya saboda Allah shine zama wanda za ka so din ya zama ya zamanto cewa hankali saboda idan ya zamanto mahaukaci ne ko wawa to gaskiya babu fa'ida ne a mota da sai cutar ma sama da yake zai amfana yawa ana in za ka yi abota ka yi abota da wanda yake mutumin kirki ka yi abota da wanda yake eh, mai mutum ne mai hankali saboda mutum yana tasiri ga wanda wanda yake abota da shi wai da wanda daga cikin mawaƙa laraba yake cewa la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhar yafsudu عدوى البنيد إلى الجليد السريعة والجمر ofin في الرماد فيخمد kada ka yi abota da kasalalle a kowane irin yanayi saboda da ƙiƙi yana tasiri kan mutumin da yake mai kokari yace yanzu ba ka gani inda za ka ɗauki garwashi ka saka a cikin toka bayan lokaci shi ma sai ya zama toka. ثانيا حسن الخلق id sayyi'ul khuluqi wa in kana aqilan faqad taghlibuhu shahawatun aw yatahakkamu fihi ghadabun fayuti'a ila sahibi ana ya zama mai kirawa wani ɗabi'u galibin mutum yana da kaushin ɗabi'u zama da shi yana da wahala shi ta Allah da yake bayani a kanin sassan ya ce walau kun tafazzan galibar kalbi lafafo min hauli inda kana da tsanani kuma kana da kaushin zuciya to da mutane sun dare sun ba ka wace ثالثا تقيا لأن الفاسق الخارج عن عن طاعة ربه لا يؤمن جانبه إذ قد يرتكب ضد صاحبه جريمة لا يبالي معها بأخوة أو غيرها لأن من لا يخاف الله تعالى لا يخاف غيره بحال من الأحوال ya zama yana da tsoron Allah fasiki wanda yake yawan aikata zunubai to akwai matsala zama da shi maka ce fasiki shi ne wanda ya cika rukunai guda uku na farko ya zama yana aikata manyan zunubai lokaci-lokaci ƙarya zina da sauransu na biyu shi ne ya zama yana ci gaba da aikata ƙananan zunubai koyaushe yana cikin na uku shi ne ya zamanto yana barin yana aikata abin da zai kawo mutum ciki shi kuma wannan ya danganta da yanayin gurin da mutum ya taso akwai inda rashin sa hula ma yana zubar da mutunci wani wajen kuma baya zubarwa irin sarariyar da america mutum zai iya sukewa ma ya hau mummari kudubar juma'a amma a nan za a sauko da kai to kaga ya danganta da yanayin gurin da mutum ya ciki wannan shi ake kira fasiki duk wanda yake da waɗannan rukunan guda shi ne yake cewa la yubali ma ahadi ukhuwa aw ghayriha لأن من لا يخاف الله لا يخاف غيره بحال من الأحوال galibi wanda ba a jin tsoron Allah to da kyar ne ya ji tsoron wani ba zai ji ba haka ta kaci wasu suna jin tsoron wasu amma ba sa jin tsoron wani hmm. ana samu na rabi'an mulaziman lil kitabi was sunnah ba'idan an al khurafati wal bid'ah إذ المبتدئ قد ينال قد ينال صديقه من شؤم من شؤم بدعته ولأن المبتدئ وصاحب الهوى هجرتهما متعينة ومقاطعتهما لازمة فكيف تمكن خلتهما وصداقتهما وقد أوجز وقد... زما دان بدعة معناه زما kai zama dan bid'a saboda inda ba yake bid'o'i ba za a iya wannan ɗin sama ba za a iya mu'amala da shi ba wannan gaskiya akwai ƙarin bayani saboda a duk mutumin da yake aikata bid'o'i za a ce a kaurace mai ba ita bid'a iri biyu ce akwai bid'a wacce take ta kafirci wacce take fitar da mutum daga musulunci yawwa kamar yanzu misali mutumin da yake ganin sahabbai arnani wanda mutum biyu uku da kaga wannan yana yi da ilimi a ce wacce suke fitar da mutum daga musulunci amma akwai bidiyoyin da suke zinabai ne amma ba sa fitar da mutum daga musulunci kamar yanzu wanda yake maulidi misali da kuma yake talatin sati kaga ba za ka ce wannan yana bi da za ta fitar da shi daga daga daga musulunci ba su irin waɗannan za a iya mu'amalantar su a lokuta da yawa ma mu'amalantar su za ta iya zama a sababin da za su shirya ko kuma sababin da za su gane cewa kan da yake aiki tsawowa mutumin da yake yana maulidi misali yana wajifa yana lazimi kaga wannan duka ba za ka ce ba za ka yi mu'amala da shi wanda hmm. in ka ce ba za ka yi mu'amala da shi ba zai zama cewa ka takura abin da yake yana da fadi hmm. nan sallallahu alaihi wa sallam ya yi mu'amala har da yahudawa hmm. kuma wasu sababin mu'amala da ya yi da su har sun musulunta sun shiga musulunci kaga yana nuna cewa ba koyaushe ba ne za ka musulunci kowa da kowa وقد أوجز هذه الآداب في كتيار الأصحاب أحد الصالحين فقال يوسفنا يا بني إذا أردت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت وإن قعدت بك مؤونة مانك اصحب man iza ya daka bi kairin maddaha wa in ra'a minka hasanatan addaha wa in ra'a sayyi'atan saddaha izhab izhab man iza sa'altahu a'taka wa in sakatta intadaka wa in nazalat bika nazilatun wasaka izhab من إذا قلت صدق قولك وإن حاولتما أمرا أمرك wa in tanaza'at wa in tanaza'atuma shay'an asaraka na'am yake cewa wani daga cikin salihan bayi ya tattara ladabban da ya kamata mutum ya ladabtu da su tsakanin shi da abokinsa lokacin da yake bayani da yake yin wasiya ga ɗansa ya ce ya bunayya ya kai ɗana idza arabat laka ila suhbati rijali haja in ta kama sai ka yi abota da wani saboda galibi magabata ba su cika abota ba hmm. sai dai kawai ya zama mu'amalar tsakaninsu da ɗalibansu da malamansu so ba kasabai suke yin abota ba hmm. to shi ne ya ce idan ya kama sai ka yi abota ya ce to fashab man iza kadamta husanak to ka yi abotaka da wanda duk lokacin da ka mai hidima zai kiyaye ka wa in sa'ibtahu zanaka idan kuma ka abokance shi zai kawata ka wa in tsada bika maƙunatun manaka idan ya zamanto cewa wani damuwa ta zaunar da kai ka kasa yin kurwa to zai taimaka maka yin kwa hmm. ishab man iza madatta ya daka bi mata eh, ka abokanci wanda idan ya zamanto ka miƙa hannu za ka aikata wani alkhairi zai taimaka ma ka ƙarasa alkhairi wayar ra'amin ka ta addaha idan ya ga wani kyakkyawa to addaha zai kirga wannan aikin a matsayin alkhairi da kake da shi hmm. wayar ra'a sai ya in ya ga mummuna kuma zai rufe ana da yawa daga cikin mutane kuma yanzu ba haka suke ba galibin mutane in kana da alkhairi ɗari to kai kuskure ko shari da shi za su yada ya ce in isa man iza ta alta wa asa ka abokanci wannan in ka roƙe shi zai ba ka. wa in sakatta da aka in kai shiru ba mai magana ba shi zai fara ma magana wa in nazarar bika naziratun wasa in wata musiba ta same ka to zai taimake ka ishab man idza qulta saddaqa qawlaka ka abokan su wannan kai magana zai ce gaskiya ka faɗa ba wanda zai ce wannan sun ita mallace ba wa in hawaltu tuma amran ammaraka idan ya zamanto cewa kun yi nufin yin wani abu tare to ammaraka zai ce ka jagoranci abu wa in kana za tu ma shay'an asaka idan kuka ga wani abu ku biyun duka kuna so ya burge ku to shi an tashi zai ce ya ban maka ya fifita alakulli hal irin wannan abota gaskiya tana da karanci yanzu sosai za a ga yanzu a irin dattakon da ake da shi yanzu za a ga gaskiya ya yi faranci. da za ka ga makota a tsakaninsu za ka iya hukunci a kan ɗan makocinka zane shi kamar hukunci amma yanzu idan ka take kai da iya zama maka muku mishkila so ina ma da wannan kairin zai dawo ina ma da irin waɗannan abubuwan za a zama an samu ci gaban su Allah zama da cewa Allah su cikin bayan kawo mana ɗauki kuma da wannan musubar da nake ciki da Allah in tuba zuwa gare ka اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أخفيت كما أثنيت على نفسي اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك قريبا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.